Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariya ta yau Lahadi, wanda ta yi daidai da uku ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya. Inda yanzu haka agogon mu kuwa a nan gundumar Colombia ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe. Yusuf Aliyu Arande tare da Sarafilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abin muke tafa da su bari mu fara muku da kanin labarai. jiya asabar da bannan mata sun yi zanga-zanga a birnin washington a farkon zanga-zanga kasa baki daya da nufin yaki da ra'ayin masu ra'ayin mazan jiya don kunta da dama zubar da ciki dabban magoya bayan shugaban kasar tunisia kayi sa'id sun yi gangami a babban birnin tunis yau lahadi don nuna goyon bayan su kan dakatar da majalisa da kuma yin alkawarin sauya tsarin siyasa wani kamfani na birtaniya ya ce ya haɓaka gwaji mai saukin sarrafawa wanda ake ɗaukar yawon mutum wajen gano ko mutum yana da coronavirus wanda ke haifar da covid-19 kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labarin bangaren rahotanni kuwa muna ɗauke da rahoto akan makomar demokaradiyya a nahiyar afirka ba iya cewa akwai wata kala ta demokrasiya wanda ya canci europe america ko wanda ya canci afirka masana kuwa na ganin cewar mafita ɗaya ce idan an shirya magance taɓarɓarewar tsaro a najeriya da makota ma'aikata ka biya kuɗin wasa ba ko kuma ba za ka yi dalar da waɗannan mutanen ba ka tabbatar da kana da kitin Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan sai a gyara zama. Bayan nan kuma muna tafi da shirin mu na matasa a duniyar gizo wanda Shamsiyya Hamza Ibrahim ta shirya kuma za ta gabatar. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Jiya Asabar da bannan mata sun yi zanga-zanga a birnin Washington a farkon ranar zanga-zanga kasa baki daya ta hanyar rike kwalaye masu rubutun jiki na zaɓi na kuma 'yanci na da nufin yaƙi da ra'ayin masu ra'ayin mazan jiya don kuwanta da damar zubar da ciki. lokacin da ake fama da shi a amurka ya zama mafi muni tun lokacin da texas ta zartar da doka ranar 1 ga watan satumba da ta haramta kusan zubar da ciki tare da fito na fito a kotuna da majalisa amma tare da 'yan zanga-zanga jama'a har zuwa yanzu kwanaki biyu kafin kotun kolin amurka wacce ke yanke hukunci na ƙarshe kan wannan takaddama za ta sake zama kusan kungiyoyi biyu sun yi kira ga masu kare haƙƙin zubar da ciki da su fito su yi amfani da muryoyinsu yadda za a ji su gaba zuwa gaba dubban magoya bayan shugaban kasar tunisia kai sa'id sun yi gangami a birnin kasar yau lahadi da nuna goyon bayan su kan dakatar da majalisar da kuma yin alkawarin sauya tsarin siyasa da ayyukan da masu suka saki kira juyin mulki an kira zanga-zanga a tsakiyar birnin tunis don mayar da martini ga zanga-zangar da aka yi a ƙarshen mako biyu da suka gabata a wuri guda da nuna adawa da ayyukan sa'id ana tsammanin zai wuce yawan mutanen da aka samu a baya. masu zanga-zanga sun daga tutocin tunisia kuma suna dauke da alluna da ke nuna adawa da enada jam'iyyar masu kishin islamu mai matsakaicin ra'ayi wacce ita ce mafi girma a majalisar kuma ta kasance babbar mai adawa da sa'id shugaban ya jefa tunisia cikin rikicin tsarin mulki a watan yuli ta hanyar dakatar da zaɓaɓɓen majalisar ya kori firaminista tare da ɗaukar ikon zartarwa wani kamfani na birtaniya ya ce ya haɓaka gwaji mai saurin sarrafawa wanda ke ɗaukar yawon mutum wajen gano ko mutum yana da cutar coronavirus wadda ke haifar da covid-19 kamfanin mai suna batek ya faɗi a cikin wata sararwar gwajin nasa cikakke ne kuma bai taɓa dawo da sakamako guda ba daidai ba a cikin rukunin gwajinsa wannan yana da muhimmanci don dawo da rayuwa kamar yadda aka saba a baya in ji kamfanin Vatic ya ce manufar kamfanin ita ce tsara gwajin da mutane ba za su damu da amfani da shi sau da yawa a mako ba. Ana iya samun sakamakon gwajin cikin mintuna goma sha biyar in ji kamfanin. Ya zuwa yanzu ne ba a fitar da gwajin ga jama'a ba tukunna yayin da ake ci gaba da yin ƙarin gwaje-gwaje. Amma Vatic yana neman amincewa don sayar da shi kai tsaye ga jama'a. Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara. Kamun mu kai ga kashi na biyu kuwa bar mu leka jamhuriyar Nijar. Inda wata ƙungiyar rajin kare demokradiyya ta shirya wata muhawara a bainar jama'a da nufin gano nau'in demokradiyya da ta tace da kasashen yankin Sahel. Sakamakon lura da yadda har yanzu demokradiyya galibi a kasashen Afirka ke cikin yanayin tangal-tangal. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma ya halarci taron ga kuma rahoton da ya haɗa muna. shekaru sama da talatin bayan da kasashen afirka suka rungumi demokuraɗiyya a matsayin salon mulki bayanai na nunin har yanzu haka ta kasa cimma ruwa a mafi yawancin waɗannan ƙasashe musamman na yankin sahel inda juyin mulkin soja ya zama tamkar wani ruwan dare mafari kenan ƙungiyar alternative espacito ta shirya wannan taron muhawara da nufin zakulo kalar demokuraɗiyyar da ta fi dacewa da waɗannan ƙasashe. la question de la souveraineté nationale qui implique euh, la participation du citoyen a yayin da take gabatar da lacca malama a jami'ar tawa dr khadijatu gazibo ta bayyana cewa rashin baiwa 'yan ƙasa damar shiga a dama da su da rashin darasta tsarin ra'ayoyi mabambanta ta yadda bangaren masu rinjaye da na 'yan adawa za su mutunta juna da rashin bin doka na daga cikin matsalolin da ke hana ruwa gudu a kowace irin demokaradiyya dan siyasa mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum mamman sani adamu a tasa ya yi waiwaye akan kan ainihin tushen demokradiyyar farko a tarihin duniya. A l'origine, Les citoyens Yana cewa a can tashin farko, tsarin da aka fara shimfiɗawa a ƙasar Girka shine jama'a kan taruwa a wuri guda domin tantaunawa kan dukkan wata magana da ta taso domin tsayar da shawarwarin da suka dace. abin da ke nunin dukkan 'yan ƙasa matsayinsu ɗaya. a ƙarshen wannan taro an fahimci cewa babu wata kalar demokradiyyar da za a kwatanta a matsayin wacce ta fi dacewa da wannan ƙasa ko waccan abinda ke nunin mutunta ka'idodin demokradiyya ita ce hanya mafi a'ala wajen gudanar da mulkin da zai samu karbuwa a wajen 'yan ƙasa kaka tudagwani na daga cikin shika-shikan wannan haduwa. ba iya cewa akwai wata kala ta demokrasiya wanda ya canci europe america ko wanda ya canci afirka balle a ce a sahel demokrasiya kaza ce a kowace iri ce ta da demokrasiya in ya to actor da 'yan siyasa in ba su aiki da dokoki game da wannan demokrasiya ba za a je zuwa gaba ba kowace ce tana iya ta zamana a afirka ko a sahel amma sai da sharadi sharadi shine 'yan siyasa wanda suke ya zamanto regul da jirgin su yi respectance in ba bi ka'idodi na wannan siyasa ba to kowace iri ce kala ce ta demokrasiya aka kawo sai ka gani abun bai tayya kungiyar alternative espace citoyen da cibiyar kasar netherlands mai ayyukan bunƙasa demokradiya sun ayyana shirin ci gaba da tsara irin wannan muhawara sau guda a kowane wata don waye kan al'umma game da sha'anin tafiyar al'amuran ƙasa Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. wani bom ya tashi a kusa da kofar masallaci a kabul a babban birnin afghanistan inda ya kashe fararen hula da dama in ji kakakin kungiyar taliban a yau lahadi mutane sun taru a masallacin edgar don yin addu'o'i ga mahaifiyar kakakin kungiyar taliban zabihullah mujahid babu wanda ya dauki alhakin tashin bom ɗin a yayin da kungiyar taliban ta mamaye kasar a tsakiyar watan agusta hare-haren da kungiyar masu adawa da kafa daular a afghanistan ya karu kungiyar isis na daukar taliban a matsayin makiya daga ƙarshe 'yar shugaban philippines rodrigo duterte za ta tsaya takarar shugaban ƙasa a zaben shekarar 2022 kuma mai taimaka mahaifinta na tsawon lokaci wanda ya shigar da takarar mataimakin shugaban ƙasa zai zama mataimakiyarta in ji rahoton abs a yammacin jiya asabar sarar duterte a yanzu ita ce magajin garin da biyu birnin na uku mafi girma a philippines kuma a ranar asabar ta gabatar da ƙurinta na sake tsayawa takarar magajin garin a baya ta ce ba za ta yi takarar mukamin na ƙasa a shekara mai zuwa ba labarin abs ya haɗa rahotonsa ne kan hirar da shugaba da ta yi da wani ɗan jarida mai watsa shirye-shirye kai tsaye bayan da ya sanar da yin ritaya daga siyasa ranar asabar yayin da yake rake babban abokin adawar Santa christopher bon don gabatar da takarar mataimakin shugaban kasa labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar kwalambiya. Yanzu kuma sai mu je ga sauran rahotanni. A 'yan shekarun baya-bayan nan Najeriya ta yi ta fama da matsalar taɓarɓarewar tsaro, wanda masana ke alakantawa da rashin bibiyar shawarwari na manazarta da ƙwararru a fannin. Kanal Abubakar Ɗangiwa Umar, tsohon gwamnan soji a jihar Kaduna. ya shaida wa muryar Amurka cewa idan har mahukunta sun shirya kawo ƙarshen matsalar taɓarɓarewar tsaro a ƙasar, to akwai mafita guda. Babu noma, babu kasuwanci, babu communication. To jama'a zaune suke yau nake jin an cewa an fara ba da tallafi ga jama'a zamfara. To wani irin tallafi za ta iya ma mutanen zamfara banda kawai ka ba su yi kasuwancin su ka kara musu na tsaro su kare su neman makansu tallafi. amma yau ana zaune a ce ka raba abinci to in ma kana su masu wannan kidnapping din da sai ka hana su ɗaukar wannan abinci in ka kai mutanen shinkafi abincin nan misali ba za su iya zuwa su anshe shi ba tun da babu jami'an tsaro so ni abin da ke ganin ya kamata a zauna a yi tunani gwamnati ta rinka tuntuɓa waɗanda suka san abin da a daidai a yi a kan harkar insecurity ɗin nan yadda za a shawo kansa to in ba haka aka yi ba kuwa yana tabbatar maka sai dai a ci gaba da kaura da kai. To ana iya cewa a yi ita wannan matsala sai an bi ta umfani da karfin tuwo ne za a iya magance ta ko ko akwai wasu hanyoyi da kake gani za a iya bi domin a magance ta cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Akwai hanyoyi da yawa yanzu misali ka jiya da gona zai ce ai shi ba zai sulhu in aka ɗauki mutane ba za a biya kuɗin fansa ba a an so mutum wannan daidai ne don in ana biyan kuɗin fansa din nan zan hada ga cewa mutane kila ba za su bar irin wannan ba za su ɗauka cewa wannan wata sana'a ce mai riba to amma in ba za ka biya kuɗin fansa ba ko kuma ba za ka yi dalog da waɗannan mutanen ba to ka tabbatar da kana da ƙarfin tuwon da za ka an so ko kuma ka hana tun farko ma a ɗauki mutum amma matsawa ka ɗauki mutum yana hannun kidnapper to ya za ka an so shi duk da muke ji ana cewa a ah, ai an ba an je an samu inda suke an kwato to ta kaka aka yi bacewa kai layar zana gare ka da kabace ka je kwato mutum ko kuma ka yi amfani da soja ne in ka yi amfani da soja to ka gaya mana mutum nawa aka kashe lokacin da aka amsa wannan mutanen da aka kama ka gani saboda haka akwai magana a zauna a tattauna a san yadda za a shawo kan matsala amma dai babban abin shi a tabbatar da cewa tun harko ma irin kamar yaran nan da ake ɗaukewa ba a ɗauke su ba amma matsawa ka ɗauki yanzu misali kana da yara wajen cisin yan yawuri ɗin nan ka za ka yi ka an so su daga hannun bandis ɗin nan ba kashe cikin yaren nan ba kashe wasu ba ka kashe bandis ba ka gani saboda haka eh a tabbatar da cewa akwai ƙarin hana ɗauki mutane sannan kuma kamar da ake cewa magana su sulhu da sauransu wannan duk akwai hanyoyi iri-iri da hana cewa a ɗauki mutane in the first place amma matsawa ka ɗauki mutane to ina ganin cewa da wuya fa in ba an je an yi sulhu da mutanen suka ɗauke su ba ko kuma an da su kuɗi amfani da ƙarfin soja bayan ɗauke mutane yana da wahala duk da yake muna jin suna cewa a wai an kwato mutane a'a kuma ni yanzu nake so su jami'an tsaro don Allah don annabi su rinka faɗin gaskiya abin da ya faru don lalacewa a ce yau an da koya mu soja ko ɗan sanda ƙarya a ce wai an ɗauke mutum a ce sojoji sun shiga sun yi wani dabara sun an mutum to ai da ji mutane abin da ake cewa in shi ne faɗi mahaukaci ne shi ne ji ba mahaukaci ba ne to amma dokta ai babban abin da za a yi shi ne cewa a dawo a bibi ƙasar nan fashin wani ya faru me ya faru you daga masu masu mulki din su rinka zama suna tuntuɓar jama'a me yake faruwa yau ga ƙasa ta zama mutane suna cikin halin kaka nake ko wanda bai son ya yi abin nan shiga cikin irin wannan hanya ta banza in dai babu abinci ba a hanyar da za ka samu abin da za ka ci da iyalin Ka san da ka fara wani tunanin shiga cikin irin waɗannan miyagun hanyoyi ɗin. kanar abubakar ɗangiwa umar kenan tsohon gwamnan jihar kaduna daga batun na tsaro sai mu leƙa jihar gombe inda ake gudanar da shagulgulan cika shekaru ashirin da biyar da kirkirar jihar abokin aikinmu abdulwahab muhammad ya zagaya babban birnin jihar domin jin ta bakin jama'a ko akwai wani abu da za a iya cewa jihar ta ƙare da shi cikin waɗannan shekaru musamman a ɓangaren ci gaban al'umma da demokuraɗiyya. An da ya kirkiro da jihar Gombe daga jihar Bauchi kimanin shekaru 25 da suka shuɗe a zamanin mulkin sojoji. Daga cikin bukukuwan da aka gudanar don wannan ranar sun hada har da addu'o'i da jawabai da kuma wasan wuta da aka gudanar a wasu wurare cikin garin alhaji yarima abdullahi sarkin bai na gombe yana daga cikin waɗanda suka yi fafutukan neman jihar gombe ya yi bayani kan wannan batu muna alfahari da jihar mu ta fi da da kuma abubuwan da da ba mu tsammanin za mu samu ba mu muna ganin kwalliya ta biyan abin nan gombe murna da university kashi hudu har airport muke da shi inda alhazanmu za ta yi da gombe sai madina kuma yaran mu maza da mata yanzu yarmu ce take amina take deputy secretary general na united nations to ai wannan abun alfahari ne gwarai da gaske a jawabinsa da ya gabatar ga al'ummar jihar gombe gwamnan jihar gombe alhaji muhammad inuwa haya ya taya al'ummar jihar murnan ganin wannan rana mai tarihi sannan ya ci gaba da cewa a takaice sako bai wuce na taya murna wa dukkan al'umma bisa ganin wannan rana muhimmiya wanda ba kowa ne ya samu gani ba ko mun gode allah da cewa mun ga ranar kuma mun ga yanayin da al'umma duka suka nuna muhimmancin wannan rana nan shekara 25 da jihar gombe ta zo din sun zo da fuskoki ko kuma sun zo a wani yanayi wanda ba mai daɗi sosai ba amma dai alal hakika kowa ya tsaya ya waiwaya baya an tuno kuma an yi shagali kamar yadda ya kamata a yi kuma yanzu ma faɗi ana yi sannan ko mun sa ƙasar ga baki a cikin addu'a to wannan duka abubuwa ne da za a yi lakari da su saboda haka ina taya sauran al'umma ga baki daya murnan ganin wannan rana sannan kuma haila yau ina mana murnar. ganin cewa an samu nasarori da dama kodin da yake a wasu gurare an samu kalubale kuma ana kai amma dai alal hakika ai ba za a ce za a hada yau da baya ko jiya ba na kuma ziyarci dai daga cikin wuraren da aka keɓe don gudanar da wasan wuta na kuma zanta da mutanen da suka yi dabibi don ganin yadda tattatsun wuta ke cilluwa zuwa sama. Eh, abun gaskiya ya kayatar saboda mutane daga cikin gari ma suna zuwa nan kallon eh, eh. kun taba gani irin wannan abu a nan ba ah, ba mu taba gani ba ranka gaskiya na ji farin ciki ba da kaɗan ba a matsayina na coordinator na shamaki ward eh. aka kira ni in zo in halarci wannan wannan taro na wasan wuta wanda ba a taba sanin sa ba a arewacin najeriya wanda yau kuma gashi na cikin garin gwamnati ana ganin da mu gashi da a tv ko mu gashi da a sunana kwamarar garba tela yarwa gana wudil gombe kwarai akwai abubuwa da muka gani na ci gaba yanzu dai ba walwala don mutane da yawa sun shiga halin hau'ula'i na rashin kuɗi a aljihun mutane ga kuma tsadar rayuwa ta yawa abdulwahab muhammad muna amurka daga gombe a nigeria an sauraro kada dai a shagala har yanzu ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka tare da sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tabo duk wasu batutuwan da suka shafi mu'amalar matasa da kafafen sadarwa ta yanar gizo. Sunana Shamsiya Hamza Ibrahim jagorar shirin. Abdullah. Yayin da Najeriya ta cika shekaru 61 da samun 'yancin kai daga turawan Ingila da suka yi mata mallaka a wani bangaren kuma sama da shekaru 20 kenan da kasar ta samu ci gaba wajen amfani da kafofin sadarwa ta wayar salula a kasar. Shin wasu irin ci gaba waɗannan kafofi ko ma kamfuna suka kawo a kasar da ma 'yan kasar baki ɗaya zuwa yanzu wasu irin alfanu Najeriya take samu daga gare su wasu irin tasiri suke da shi a rayuwar 'yan kasar ta yau da kullum. Shirin matasa a duniyar gizo ya tattauna da ƙwararren kwararre kan sha'anin kimiyyar sadarwa injiniya yakubu kasim yakubu farko dai za mu fara bayani akan nasarori da aka samu a bisa harkan eh, sadarwa na farko da za mu yi la'akari da shi shine an samu karin budin tattalin arziki saboda mutane da yawa sun samu aiki wanda da kamfanin sadarwa guda ɗaya ne kawai muke da shi a najeriya nigel kuma aiki a nitel sai wani da wani yadda dai irin aiki irin su nnpc da sauransu haka yake amma yanzu ayyukan nan ya ya samu kuma mutane da yawa matasa sun samu abin yi eh, za mu iya kasance kashi da yawa akwai wanda za ki samu suna aiki da rabi da kamfanin sadarwa kamar mtn airtel sitala tilo akwai wanda kuma za ki samu suna aiki da vendors ne vendors ne kamar masu kere-keren kayan da ake amfani da su na sadarwa kamar irin ericsson motorola huawei na china zte da sauransu sai kuma akwai subcontractors kuma subcontractors sannan kuma haka in ka in suka dubiya za ki samu kuma suna da yawa misali akwai wanda suke supplying mai akwai wanda suke samar da lantarki akwai kamfunan batira akwai kamfuna masu buga research card abin ba zai zafo ba zai girgi ba alfanu da kuma samun tattalin arziki da aka samu yana da yawa wanda matasa da yawa sun samu aiki sun samu abin yi idan aka duba daga wannan kuma an samu wayewa sosai wanda da banda kamfanin nake kuma shi kamfanin nake din ma kawai landline ne kawai landline ne kawai ake wannan da shi aka zo aka dan ci gaba aka samu shi wancan na na 090 din nan wanda shi kuma kin ga ba ba digital bane ba ma kake da gidanka kuma a wannan lokacin sai wani da wani ma za ka gani a hannu idan kika duba inda abin ya dinga hawa da farko lokacin da aka bi da a Najeriya sim card kawai dubu talatin ake sayan layin waya eh, ni ma na taba siya haka an ci gaba yawa to yanzu ga kina an ci gaba an ci gaba an ci gaba tun har kyauta ana bada in ya gama tsada in ya gama tsada ya dinke tsadan shi naira dari to idan aka duba akwai irin yan commercial sunan da sales yan kasuwa Hmm. a kowane gari idan aka je za a samu cewa akwai wanda yake shi ne kamar jami'i wannan kamfanin wanda yake yake sayar musu daga eh, kati kenan hmm. wanda yake sayar da sim card kuma ki duba wurin ko wurin masu cajin waya tunda yanzu wutar lantarki ba wai yana da yawa bane a Najeriya za ki ga akwai masu wurin cajin waya akwai masu akwai wurin da banda masu cajin batiri akwai masu gyaran waya yara idan kika shiga kasuwa ko da gari kika je ki samu akwai irin abin da kike kira jesan bilaki mm. ana sai da batir ana sai da accessory su airpiece charger abubuwa dai ba zai kirgu ba alfanun yana da yawa ba zai kirgu ba kuma an samu ayyuka ya tauke talauci ya cire matasa da yawa akan titi wanda ba da abin yi sun samu abin yi. To idan muka kwatanta kanmu da irin kasashen da suka ci gaba za iya ce mun samu ci gaban da za mu kwatanta kanmu da sauran kasashe? A'a har yanzu da saura. bambancin kuwa shine idan ka ɗauki ƙasa yanzu ka ɗauki kamar ƙasa kamar Amerika ko Jamus ko Birtaniya. Bambancin kamfanin sadarwa tsakanin Najeriya da irin wannan kasashe da suka ci gaba kuma kamar maganar wutar lantarki. Kin ga su suna da wutar lantarki isasshe amma mu a nan yanzu ba ba da za a yi a ce site kamar irin wannan karafunan tawa sun nan kenan da ake da su zai yi ronin an yi amfani da shi awa 24 a kan lantarki ba shi yiwa a yanzu akwai kasan da an shekara 20 30 50 a taɓa ɗauke musu wutar lantarki ba amma munan kowane rana kowane gari ko a abuja ne ko a cikin villa kake za a ɗauke wuta banda haka wani lokaci wurin da za a zo saka eh, diesel din ya kare. sai din dama yanzu san technology yadda muke kin ga su ba su da ba ta yin ma irin namu mu namu yanzu da ke kai hybrid akwai abin da shi hybrid za a saka solar panel a saka batira a saka diesel da generator kamar inda nake aiki a kasan borno kusan kashi 80 cikin 100 na site na da nake wannan ɗinsu ba sa amfani da wutar lantarki suna amfani da diesel ne kawai da batira hmm. to lokaci diesel din zai kare ga kuma yanayi na tsaro to da yake ka yi batu akan abin da ya shafi tsaro kuma ka taɓo jihar borno to idan muka duba jiha kamar katsina da kuma zamfara suna daga cikin jihohin da aka dakatar da harkokin sadarwar su wanda irin koma baya ko kuma kalubale hakan ya haifar ga al'umma waɗanda zuwa yanzu an saba da harkar sadarwa ta fannin cinikayya da kuma sada zumunta. Datse kafofin sadarwa nan da aka yi a wayannan jihohi zai shafi tattalin arziki idan kika lura yanzu masu harkar kiwaye suna kuma suna amfani da intanet ne kuma suna an haɗa su ne da kamfanin sadarwa masu harkar tura kuɗi masu harkar gaishe-gaishe banda maganan wane mai kira wane ma wani kira wani mai san abin da ake idan ka duba shi ta hanyar sadarwa zai jawo cikas amma ni ba kwararre bane akan akan tsaro saboda haka bazan yi bayani cikakke ta gefen da kuma alfanu ta gefen tsaro ba amma dai ta gefen al'umma da kuma eh, tattalin arziki wannan zai jawo cikas yanzu kamar ba ni da ma amma kuma duk labarai da kika sani ina sauraren shi a waya to kaddara kana wannan jiha sun ga na farko ba za ka saurari wannan labarai dukan ba na biyu masu masu harkar cinikayya duk harka yanzu ya sai da kawai ana yi direct ne wasu daga waya wasu kuma da katin atm su wasu da wannan kuma dukkan nan da kika gani suna da alaka da kamfanin sadarwa sai kuma babban shine zai jawo rashin aiki ga matasa kamfanin sadarwar za su yi asara don akwai site da ake samu yana ana iya samun miliyan goma miliyan sha biyar kowane wata wani har yana cin haske na wannan dogon lokacin aka ɗauke asara ne ga wannan kamfanin sadarwa idan aka dawo da shi tattalin arziki inganci wanda zai rage tax haraji da najeriya ma take karba daga wayannan kamfanin kenan ina muke so mu ga kanmu musamman ma a fannin sadarwa da sauran kasashe a fannin sadarwa shine na farko shine a samu cikakken tsaro da zaman lafiya a ƙasa wannan shine wanda yake da yana da muhimmanci sosai kuma shine ma mafi muhimmanci because in ba zaman lafiya ba abin da za su yi na biyu a samu ingantaccen lantarki hmm. wanda idan aka samu ingantaccen lantarki mu zai rage mana kashe kuɗi wajen maintenance na site To Allah ya sa mu dace muna godiya da wannan dama da ka ba mu muka zanta da kai. Ni ne da godiya ga Shamsiya Allah kuma ya zauna da kasar mu lafiya Allah kuma ya ƙara mana ci gaba a kasar mu Najeriya gaba Allah. To masu sauraro a nan za mu naɗa tabarman shirin na wannan makon. Yanzu dai a madadin mahukunta da ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim da na shirya shirin ke mana fatan alkhairi sai mako na gaba da yardan Allah. Bi Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Jiya Asabar da bannan mata sun yi zanga-zanga a birnin Washington a farkon ranar zanga-zanga ƙasa baki ɗaya ta hanyar rike kwalaye masu rubutun jiki na zaɓi na kuma 'yanci na da nufin yaƙi da ra'ayin masu ra'ayin mazan jiya don kuwanta da damar zubar da ciki. Lokacin da ake fama da shi a Amurka ya zama mafi muni tun lokacin da Texas ta zartar da doka ranar 1 ga watan Satumba da ta haramta kusan zubar da ciki tare da fito na fito a kotuna da majalisa amma tare da 'yan zanga-zanga jama'a har zuwa yanzu dubban magoya bayan shugaban kasar tunisia kai sa'id sun yi gangami a birnin kasar yau lahadi da nuna goyon bayan su kan dakatar da majalisar da kuma yin alkawarin sauya tsarin siyasa da ayyukan da masu suka sake kira juyin mulki an kira zanga-zanga a tsakiyar birnin tunis don mayar da martini. ga zanga-zangar da aka yi a ƙarshen mako biyu da suka gabata a wuri guda da nuna adawa da ayyukan sa'id ana tsammanin zai wuce yawan mutanen da aka samu a baya. Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da sanyin safiyar ku wato karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Amma kamun mu yi sallama da ku bar mu mika saƙon murna da fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga shugaban majalisar malaman Izala, shiyar birnin tarayya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri, Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri. Murnar haihuwa da Allah ya albarkace shi da 'yan uku, ta da fatar Allah ya musu albarka ya kuma samu dace. rana ƙarshe muna taya Alhaji Abubakar Abdullahi Kilgori murna naɗinsa a matsayin dallatin Kilgori. Wanda uban ƙasar Kilgori Dr. Muhammad Jabi Kilgori ya naɗa a yau, tare da fatar Allah ya ja zamanin dallatu. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel ne ya taya ni gabatar da shirin. Sai wanda ya daidaita mana sauti, Leonard Sahilu. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Da fatar kowane lafiya. Peace. Salam.